inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a rahoton da muke samu a halin yanzu ya bayyana mana cewa 'yan bindiga sun yi buɗewa mutane wuta a jihar zamfara inda suka halaka mutane da dama tare da kuma kwashe wasu kayayyakinsu masu daraja sannan kuma da kayan abinci da dukkan dai wasu abubuwa masu mahimmanci a gurin mutanen sannan kuma suke awon gaba da wasu a jihar ta zamfara inna lillahi wa inna ilaihi raji'una To masu domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu sai ku gyara zaman ku tsaf. Amma kafin mu sanya muku cikakken rahoton da Allah muna neman alfarmako da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar ƙararrawar sanarwa ma hakan ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a kodiyaushe da zarar mun ɗora su. ila kuma ku danna mana lakin domin mu ma dai hakan ne zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lungu da sako ta da kuma nemo ku rahotanni da al'ummar su to a halin yanzu sai ku jara zaman ku tsab domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi a karamar hukumar nan ta zirmi a jihar zamfara yan ta'adda sun halaka mutane ɗaya har guda goma sha tara a wani mummunan hari da suka kai ƙauyen riyoji a gudumar birnin tsaba a ƙaramar hukumar zirmi ta jihar ta zamfara wannan rahoto ya fito ne daga punch inda punch gidan jarida inda yake cewa 'yan ta'addan sun kuma jikkata mutane da dama a harin da suka kai a misalin karfe goma a daren ranar laraba wani mazaunin yankin muhammadu lawan ya shaida wa jarida ta mu cewa 'yan ta'addan sun farmaki ƙauyen ne a kan babura inda suka fara harbin kan mai uwa da wabi sannan kuma suka tarwatsa mutane yayin da kalaman nasa suka bayyana cewa kwatsam da suka jira kauyen sai suka fara harbin duk wanda suka haɗu da shi sun kashe mutane ɗaya har guda goma sha tara kuma sun raunata wasu mutane da yawa kuma sun kubuta saboda sun gudu cikin daji don tsira da rayukansu baya ga wannan kuma ya ƙara da cewa ta ƙara da cewa 'yan ta'addan sun kutsa inda suke suka sace kayayyaki masu daraja da suka hada da abinci da kuma dabbobi ya kara da cewa mazauna ƙauyen musamman mata da yara sun tsere zuwa ƙauyuka da ke kusa da su domin tsira da rayukansu kamar yadda ita ma dai jaridar platinum first ta rawaito wannan mamadu Lawan ya yi kira ga gwamnati da ta kawo musu ɗauki ta hanyar kawo jami'an tsaro yankin domin kare su daga yawaitar hare-haren ƴan ta'adda wanda suke kawo musu a kwanakin nan. Sai da kuma mun yi ƙoƙarin jin ta, bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Muhammad Shehu amma hakan ya ci tura wanda kuma haka zalika kwamishinan yada labarai na jihar watakan ibrahim dusada bai ɗauki waya ba kuma sanda aka kira shi na kuma bai turo mana amsa ta ta da muka tura mishi ba sai dai muna nan muna addu'a da ubangiji allah subhanahu wata'ala ya ƙara kare mu daga sharrin masu sharri sannan kuma ya kare tsare dukkanin wani musulmai a duk inda suke a faɗin duniya baki ɗaya to daga jihar ta zamfara kuma ba mu garzaya mu koma jihar cross river da muka samu rahoto cewa masu mutum tara aka fara sacewa sannan kuma aka sace sauran daga baya da ma'ana dai yan bindiga sun sun kara tattare mutane su ma dai a jihar ta cross river abin ya faru ne a kan babbar hanyar ikom zuwa kalaba a tsakanin garin akwamfa zuwa uyunga a cross river wanda take ɗaya daga cikin jihohin ƙasar nan da ba a cika samun garkuwa da mutane ba sai dai kuma aminiya ta samu labarin cewa yanzu na lamarin garkuwa da mutane ya fara kamari a jihar inda ake samun matsalolin a wasu bangarori daga cikin waɗanda aka sace akwai mutane to daga jihar ta zamfara kuma ba mu karasa garzayawa mu koma jihar cross river inda muka samu rahoton cewa su ma masu garkuwa da mutane sun sace akalla mutane guda goma sha hudu a cikin makon da ya daya domin karɓa kuɗin fasa a jihar ta cross river bayanan da aminiya ta samu su nuna cewa mutum tara aka fara sacewa sannan kuma aka sace sauran daga baya baya ga wannan abin ya faru ne akan babbar hanyar ikom zuwa kalaba a tsakanin garin akamfa zuwa uganda ga a jihar cross river wanda take ɗaya daga cikin jihohin ƙasar nan da ba a cika samun garkuwa da mutane ba. sai dai aminiya ta samu labarin cewa yanzu lamarin garkuwa da mutane ya fara kamari a jihar inda ake samun matsalolin matsaloli a wasu bangarori daga cikin waɗanda aka sace akwai wasu likitoci biyu da aka sace a garin kalaba babban birnin jihar lamarin da ya sa ƙungiyar likitocin jihar suka shiga cikin tashin hankali haka zalika shugaban ƙungiyar likitoci ta ƙasa resan jihar cross river wato dr felix a ya shaidawa wakilin damuwarsa da kuma jimamin rashin sanin halin da abokan aikin nasu ke ciki ya yi bayanin cewa masu garkuwa da likitoci sun kira iyalan ɗaya daga cikin likitoci sun buƙaci a basu naira miliyan sittin ganin yadda matsalar ta fara yawaita a jihar ce ya sa gwamnan jihar farfesa ben ayade ya fitar da sanarwa cewa ba zai bari masu wannan muguwar ɗabi'a su ci gaba da cinkaransu babu babbaka a jihar ta ba. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar wato SP Irene Ubo ta tabbatar da aukuwar lamarin inda ta ce rundunar ta tura jami'anta inda suka samu matsala sannan sun kubutar da mutane takwas ciki har da mata uku sannan suka kashe masu garkuwa guda uku jagoran kungiyar 'yan ataba a garin ibora a jihar oyo mai suna jami'u segu ya gamu da ajalinsa a hannun masu wasu fusatattun matasa magoya bayan jam'iyyar siyasa inda suka yi masa kisan gilla ta hanyar kama shi ta daure shi da kuma cinna masa wuta aka kone shi kurmus matasan sun yanke hukuncin ne a dalilin zargin jami'u sego da lalata allunan kamfen masu dauke da hotunan 'yan siya takarar jam'iyyu haddana ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar apc wato asuwa jubola ahmad tinubu matasan garin ibora sun zargi jami'u ne sega da kasancewa yaron manajan garejin motoci na pms mallakar gwamnatin pdp da ke mulki a jihar wato da lamidi mai lakabin auxiliary suna zargin shi ya shi ya wakilta shi ya lalata allunan kamfen ta tayar da hargitsin siyasa a yankin oke ogun wata majiyata da aka saka sunanta ta kare bangaren gwamnati cewa mutumin da aka kashe a garin iburu baya da wata alaka da jagorancin yaran auxiliary kuma baya daga cikin mambobin pms a yankin amma jagoran 'yan daba ne kawai majiyar ta ce mutumin da yake wakiltar su a yankin iba rafa sunansa suraju kuma yana da yana nan a raye a daidai wannan lokaci ne dan takarar gwamna na jihar na jam'iyyar akwa a jihar oyo tsohon mataimakin gwamnan babban bankin najeriya cbn wato chief adebayo adelobu ya zargi jam'iyyun pdp da apc da ta da hargitsi siyasa a jihar ya yi zargin ne bayan wani hari da aka kai wa ayarin yakin neman zaben sa a garin tede da ke karamar hukumar ekisuwaju a jihar inda aka lalata motocin ayarin tare da kuma yunkurin halaka shi haka zalika dai ya fito ya kara da cewa ko shakka babu inda a kara irin wannan kuma zai fito zai ɗauki kyakkyawan mataki tare da kuma fasa a dangane da abubuwan da suke faruwa to masu haro anan ne maka muku ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah me za ku iya cewa dangane da wannan rahoto wanda muka muku mun gode muna jiran sakon naku a shafin na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wataala saka muku da alkhairin sa amin